يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيك وانساء yau muna ranar goma daren sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 27 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani muna nan cikin suratul araf inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta 127 yau za mu tashi da kan aya ta 128 mu tafi zuwa aya ta 131 kamar da muka saba kafin bayani a kan ayoyin mukan saurari bayanansu daga bakin malam mukan saurari karatunsu daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ما شاء الله تبارك الله kamar da muka ji a karatunmu da ya gabata jiya cewar Allah yake gaya mana jama'ar annabi jama'ar wato fir'auna 'yan masarautarsa ministoci da suke tafiyar da mulkinsa tare da su suna cewa da shi yanzu ya bar annabi musa da mutanensa su yi banna a cikin garin masar ta salon wato musuluntar da al'umma zuwa ga abin da annabi musa ya zo da shi na shirya alhali annabi musa ya bar fir'auna ya bar sauran allolin da fir'auna yake da su na ƙasa da shi wannan ya sa fir'auna ya ce to ai bari za mu kakkashe 'ya'yayensu maza za kuma bar 'ya'yayensu mata su zama masu yi mana hidima a wulaƙance yake kuma cika baki da cewar ai sama muke da su murdan jaye su mun fi karfin su da muka da su ba da suka iya da mu to shine yau sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana abin da annabi Musa ya gaya wa waɗanda suke tare da shi muminai qala Musa liqaumihi Allah yake cewa annabi Musa yace da jama'arsa da suka ba da gaskiya da shi suke tare da shi ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah akan wannan makina ku akan wannan azzalimi da ike shirin ɗaukan wannan mataki na cin mutunci da kisa na ƙare dangi gare ku ku nemi taimakon Allah akan haka ba wanda ya gagara Allah wasbiru kuma ku yi haƙurin abin da za ku gani kafin Allah yi muku maganinsa innal arda lillah wannan gari dai na masar da ma waninsa innal arda lillah duniya ga baki ɗayanta mulkin Allah ce ba ta wani ba ce yurithuha man yasha'u min ibadi Allah na gadar da ƙasarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kuma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah bayan da suka tsayu da bin Allah subhanahu wata'ala da nisantar saba masa su ne suke dacewa da kyakkyawan ƙarshe a rayuwarsu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa annabin musa ya ɗauki salon kwantar da hankali ne ga al'ummarsa jama'ar da suka ba da gaskiya da shi suke tare da shi inda ya danganta su da cewa su nemi taimakon wanda ba a gagararsa shine allah subhanahu wa ta'ala su yi haƙuri kuma akan abin da za su gani kafin Allah ya maganta musu matsalar take tunkaro su sannan bayan haka annabi Musa ya sanar da al'ummarsa waɗanda suka ba da gaskiya da shi cewar ƙarshen al'amari kyakkyawa yana kasancewa ne gaba wanda da ya haƙuri a kan abin da zai same shi ya kuma tabbata a kan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da biyayya ga manzansa sannan malamai suke cewa har waye wannan aya tana yin bayani akan cewar annabi Musa ya yi wa al'ummarsa alkawari ne a cikin waɗannan bayanai da ya musu na cewar za su samu nasara akan fir'auna kuma zai gadan musu da ƙasa ta masar ko watatta domin ƙasa ko ta ina ce mulkin Allah ce saboda haka za su samu inda za su zauna su sake su addinin su babu wata takurawa ko ƙuntata. to wannan shine abin da malamai suke ƙarin bayani da shi ta salo mai faɗi game da abin da ya shafi wannan aya sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa nasara tana tare ne da haƙuri mai so ci nasara cikin al'amari sai ya hada da haƙuri shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah ku nemi taimakon cin nasara ku da yin haƙuri cikin al'amura da kuma tsayuwa da sallah muddin bawa ya zama mai haƙuri cikin al'amura ya tsayu da yin sallah Allah subhanahu wata'ala zai kai shi ga cin nasara sannan ba haka aya tana sanar da mu cewa kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu wata'ala na yin sa ne yana baiwarsa ne ga bawan da ya ji tsoronsa ya yi abin da ya sa shi ya kuma nisaci abin da ya hana shi bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa allah subhanahu wata'ala da shi da wato ainihin annabawansa da manzanninsa suna umartar bayi da suna masu neman taimakon allah subhanahu wata'ala cikin dukkan al'amuransu gashi na mu ma annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi ya banmu akan ko ba za ka yi sallar nafila ba a iya ta farilla ka tabbatar da cewar iyaka na abudu wa iyaka na sta'in. Allah kai kadai muke neman taimakonka kai kadai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka akan abin da ba mai iya taimaka mana ko ingije mana shi sai dai kai saboda haka tsari ne na Allah subhanahu wata'ala da annaba da manzannin da ya aiko su ɗora bayi akan neman taimakon Allah cikin al'amuransu Allah ka taimake mu bayan haka Allah ya ce qalu أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يتشكب دقاء منا abin da ke wakana tsakanin annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun ma'anar wannan aya a takeice Allah yake cewa qalu udhina abin nufi mabiya annabi Musa da suka yi imani da shi cikin jama'arsa suka ce da annabi Musa udina min qabli an ta'tiyan an fa cutar da mu tun kafin ka zo gare mu tun baka nan mun fuskanci wato ainihin azaba da cutarwa iri daban-daban wa min ba'di ma jitana haka na ma bayan ka zo gare mu a matsayin annabi a matsayin mai kira zuwa ga Allah ba a fasa cutar da mu ba ana ta ci gaba da cutar da mu da yanka mana 'ya'ya da kuma barin mata daga cikin 'ya'yayenmu ana wulakanta su ana bautar da su wannan shine abin da aka rike musu a da kafin annabi musa wato anin ya zo a matsayin annabi tun shi kansa yana jariri ya zo a lokacin da fir'auna yake yanka 'ya'yan banu isra'il allah ya tseratar da shi kuma rayuwa gidan fir'auna ba yadda ya iya da abin da allah ya hukunta ƙarshe annabi musa ya bar garin masar ita fi madiyana ya kuma dawo yana manzo annabi ga allah subhanahu wata'ala to shine suke gaya masa fasan da baka nan mun fa fuskanci matsala ta an rika yanka ƴaƴayenmu da wulakanta ƴaƴa matanmu to yanzu kuma gashi da ma ka zo din ba a fasa cutar da mu dan yanzu ka ji abin da ya ci zai ci gaba da yayyanka ƴaƴayenmu maza zai ci gaba da barin 'ya'ya mata ana barinsu a wulaƙance ana bautar da su to me za ka ce game da wannan gashi kai annabin allah ne gashi mun ga kasa saki wato ainihin sanda ta haɗi ɗaya abin da aka yi na tsafi kana fito da hannunka na haske ba wani abu da za a yanzu nan kusa ɗabi'a ce ta mai neman mafita ƙala asa rabbukum an yi hulika a duwa sai annabin Musa ya ce ina fatan ubangijinku zai halakar da makiyinku fir'auna ku kwantar da hankalinku Allah zai halaka fir'auna zai halaka ma mutanensa da ke tare da shi masu taimaka masa da ingiza shi kan cutar da ku sannan sai annan muta ya ce wa ya yastakhlifakum kun fil'ar kuma Allah subhanahu wata'ala ya maye da ku akan ƙasa bayan halakar da makiyanku saboda haka Allah zai ba ku gadon wannan ƙasa ya ba ku gadon wata tama. ku zama ku ne kuke da wato ainihin damar kaiwa da kawowa da yin abin da za ku yi a cikin wannan ƙasa ba tare da wata ƙuntata ko shiga tashin hankali ba annabi musa ya ce fa kai fata amalu amma fa ku sani idan Allah ya gadar da ku a ban ƙasa din ya mallaka muku zama a inda zaunar da ku bayan halakar da makiyanku zai zaunar da ku ne a ban ƙasar dan ya ga ko kuma me za ku yi shin za ku gode masa a akan ni'imomin da ya muku da tseratar da ku daga masu cutar da ku ko kwa za ku butulce ku ma ku zama kun shiga yin wato abubuwan da ba su kamata ba to wannan shine abin da zai faru da ku bayan Allah subhanahu wataala ya gadar muku da ƙasa malamai na bayani ta salo mai fadi a ƙarƙashin wannan aya suke cewa da Allah subhanahu wataala ya ce wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun kuma Allah zai gadar muku da ƙasa ya ku zama wato halifofi mamaya bayan waɗanda ya halakar don ya ga me za ku aikata shi ne malamai suke cewa wannan bayani da Allah subhanahu wata ya a wannan gaba yana nuni akan cewar waɗanda Allah yake gadar da su a ban ƙasa bayan kau da wasu to fa wannan gadar musu da ƙasar da ake da kuma wato ainihin halifantar da su ɗin da ake ana yin haka gare su ba don wai hakan ya zama wani abu ne da za su miƙe ƙafa su hole su shantake ba a'a wannan ina daga cikin jarraba da gwaji na Allah subhanahu wata'ala domin zai duba ya ga shin za su bi shi akan abin da yake so su yi a banƙasar ƙasar da ya gadar da su a kanta ko kwa saba masa za su yi? kaga wannan yana nuna cewar don an kau da wani an tabbatar da kai to baya nufin cewar kai kuma shikenan ka samu damar hutu da miƙe kafa a kai ma gwada ka za'a abin da ake so za ka ko za ka saba sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya mai girma har wa yau a daidai wato ƙarshen ta, da Allah yake cewa fayan zura kayfa ta'malun Allah zai duba ya ga yaya ku kuma za ku yi abin da za ku aikata a ban ƙasa bayan kawar da waɗanda suka saba masa ya halakar da su malamai suka ce a nan wani narko ne wata tsoratarwa ce mai girma Allah su subhanahu ala ya faɗa a wannan gaba cewar ya gadar da kai a ban ƙasa ya kau da waninka ya tabbatar da kai Tufa wannan wani abu ne da yake nuna cewar mai hankali ya shiga taitayinsa cewar Allah ya ce yi in gani kaga abin da wasu suka yi da ba shi nake so ba kaga yadda ne da su to kai kuma yana kan gani suka ce wannan tsoratarwa ne abin bawa ya tsaya ya hankalci wannan magana ta Allah ce cewar sanda aka ce ba wani wanda yake saba wa Allah kai kuma ka tsayo akan bin Allah aka ce to yi in gani kai kuma to fa duk yadda za a ka kyautata ya kamace ka duk yadda kasancewar munanawa ce ka kaucewa haka domin in ba haka ba abin da ya faru da wanda ya gabace ka zai iya faruwa da kai to malamai suke cewa wannan ya kamata duk wanda ya bi ta kan wannan aya ya hararo wannan ma'ana ya fahimce ta dan ya san cewa tsoratarwa Allah subhanahu wata'ala yake yi babu kuma wani abu da yake boyuwa gare shi saboda haka suka ce wannan daga cikin manya-manyan wa'azi mafi girma da Allah subhanahu wata'ala yake wa'azantar bayi da shi sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu tsawon lokacin da fir'auna ya ɗauka da shida da masu tafiyar da wato mulkin sa masu taya shi wato an gudanar da mulkin da i tsawon lokacin da suka ɗauka suna cutar da banu isra'il lokaci ne mai tsawon gaske tun kafin haihuwar annabi musa har annabi musa ya girma ya zama manzo aka aiko shi ba a fasa cutar da su ba ka duba dai a ce daga iya shi annabi musa sanda aka haife shi zuwa a aiko shi Allah na aiko manzanni idan suka sami shekara arba'in to shi tun ba haife shi ba ake cutarwa kuma da aka aiko shi ma ba a fasa cutarwa ba to wani aya da suke bayanin cewar kai annan musa kafin baka zo an cutar da yanzu ma kuma da kake nan ba a fasa cutar da ba an fahimta to wani aya tana gaya mana tsawon lokacin da aka yi ana cutar da waɗannan bayi tun ma wato ainihin kafin annan musa da bayan kuma lokacin da aka aiko shi wannan sai yake nuna cewa idan ka tsinci kanka a cikin yanayi mai wuya Allah subhanahu wata'ala yana jarrabarka to ka rika komawa zuwa ga irin waɗannan ayoyi kasance tufa an yi wasu bayan da aka cutar da su fiye da irin wacce aka yi maka tsaka mai wuyar da ka shiga wasu sun shiga wacce tafi ta kafin ka amma ya suka yi suka samu mafita bin Allah me ya jawo aka halakar da waɗanda suka ƙuntata musu saban Allah to sai ka kauce wannan kai abin da yake daidai shine amfanin bibiyar irin waɗannan bayanai na Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu tsoratarwa da Allah subhanahu wata'ala yake wa duk bawan da ya gadar da shi a ban ƙasa ya halifantar da shi akan ƙasa da cewar ya fa bashi ne akan yayi aikin da zai yi yana kallonsa kuma zai masa sakayya wannan tsoratarwa ce mai girman gaske sannan har wai wannan aya tana sanar da mu cewa lalle ne akan bawa mumini ya zama mai fatan samun abin da ke gurin Allah subhanahu wata'ala na yayiya akan abin da ya zama masa kunci da kuma samun falala a wato gurin Allah subhanahu wata'ala domin su banu Isra'il da suke bayanin wannan abu ga annabi Musa sai yake cewa ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya halakar da maƙiyu su da so kai ma ka zama mai fata kyakkyawa ga Allah subhanahu wata'ala akan duk abin da ya gagare ka ka koma zuwa gare shi da fatan Allah zai yaye maka kuma wato ainihin koma zuwa ga Allah da fatan za ka samu falalarsa kada ka zama kana koma zuwa ga Allah da wato ainihin sarewa da wato ainihin sacewa gwiwa kana jin ceto bari mu roƙi Allah mu gani kuma a ana so ka roƙi Allah kana mai sakankan sakankancewa kana mai sarewa za ka samu wato amsa daga gare shi haka ya kamata bawa ya kasance wannan aya duka ta ko da mu waɗannan abubuwa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ma'anar wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya rantsi yace wala qad akhadna tabbas haqiqa wallahi mun horar mun azabtar da ala fir'auna jama'a fir'auna da shi kansa domin shine uban tafiya shine jagora a ciki to da haka sai Allah ya faɗo ala fir'auna ina nufin da shi kansa baki da domin da aka halakar din duka aka halakar har da shi Allah yake cewa tabbas haƙiƙa wallahi mun azabtar mun horar da fir'auna da jama'arsa da me aka wato ainihin horar da su a karan farko kafin halakarwa ta gaba ɗaya allah ya ce bisinin mun azabtar da su mun horar da su da fari da ƙamfa ta ruwa da ƙaranci na arziki da wato ƙuntata a cikin rayuwa abin da suke iya samu da suke da shi a da aka tsaye da shi cik kowa ya shiga cikin ba daɗi suka ɗanɗani wato wahalar rashin abin da za su kai baki Allah yake cewa wa naqasin min ath bayan mun jarrabe su da wato farin abincin da yake shine jigo hatta kayan marmari ma da suke baiwa jiki kariya suke taimakawa abin da kake ci mai gina jikin su ma su ba shi damar daidaita da kuma wato ainihin kawar da wasu cututtuka za su hana ka jin daɗin jikin Allah ya ce su ma sai da muka tauye musu sai ka kayan marmari da aka saba yi wato dankan sai ka ga yayi wanda da rabibi ma masu rabubin ma ba za su samu ba ko izo ya kai amma daidai lokacin da za a more shi Allah ya turo abubuwan da za su lalatar da shi kuna gani kun ga samu kun ga rashi Allah ya ce to duk mun tauye su da abin da ya shafi abin da ya shafi kayan marmari bayan abin da ya shafi abinci jigo na yau da kullun da suke amfani da shi me yasa Allah ya musu haka Allah ya ce la'allahum yadhakkarun yayi haka dan fatan su wato ainihin wa'azantu su tsawatu daga abin da suke kai na bata su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna masu tuba gare shi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala kan sa baya cikin kuncin rayuwa dan ya ankarar da su cewar su bar siyatakun da suke da barnar da suke su koma zuwa ga Allah su aikata abin kirki wanda wannan dina daga cikin abin da ya kamata mu ɗauko shi mu sa shi a gaban idanuwan dangane da irin halayen da muke fuskantar kawunanmu a ciki ko kawunan muka samu kawunanmu a ciki za ka tarar mutum yana cewa a ah, garin daɗi na nesa ka je saudiya ka dawo tun da ka je haka da ba ka ga ɗauke wuta ba wanda ma bai sayar da take ba daga nan ya tafi da cocila ko yi eh. ce ina za ka da cocila ya ce to abu a sani ba ko za a ɗauke wuta saboda inda ya rayu shi yana ganin ɗauke wuta amma ya je ya yi duk abin da zai ya dawo bai ga ɗauke wuta ba yanzu nan abu ya faru a guri kan ku je ku dawo kun a garinku ne sai an yi wata da watanni an kau da abin an gyara gurin kan ka ce mai wannan titi in aka so za a babbake shi a yi gyaransa ko a sake wani ba za a bar gurin da ƙasa haka ba kuna bi sai an muku tamfurare da za ku hau sannan kuma ana can ana lele mai kyau sannan sai a zuwa tashi wannan tamfurare a to ku koma mai kyau an gaba muku to me yasa suke cikin irin wannan yanayi sun yadda za su iya yanke hukunci ga wanda ya saba wa Allah in kai zina a yi maka bulala in ta jefewa ce a jefe ka in kai sata a yanke maka hannu in kai kaza a yi maka kaza dokokin Allah na suna kokarin kwatantawa su da shi kuma sai ya buɗe arzikinsa sai ya malala muku komai in magana ci gaba ne da raga samun abubuwan morewa rayuwa mun raga su amma yanzu abin da suke da shi nesa ba kusa ba me ya jawo abubuwan da muke na barna da bata abubuwan da kan mun ma sai kan yana ci mutane yana ci haba malam da ko ruwa ake wutan nan kyam kaza kaza kan awa 24 nan haka wuta take ruwa kuwa ko san da aka yi ginin gidan mu a rijiyar lemo da famfo da mesa ake ba wa tanki ruwa pipe na ruwan kasa ko ka matsa haka da haka ake ba tanki ruwa kuma shaya na yanzu ma wani bai san shaya ba wani yara wanka da shaya ko shawa to amma duk komai amma duk abubuwa sun sauya da ka aja motar ka ka da wata fargaba ba wani mai gadi gari ya waye ka zo ka ki ka hau amma suna cikin garejin kama da mukullin da komai an balle a dauke ko an kwankwasa maka an fito da kai ka ba da mukullin an karba an tafi ko to me yasa abubuwan da muke na ba daidai ƙarya ta yawa ha'inci yaudara abubuwa ga nan kuma babban abin ciwo sun ma tashi daga abubuwanmu na yau da kullum na duniyanci an koma har cikin addini a ce wai wanda yake koyar da ƙur'ani shi zai zo ce ka kawo dubu uku a sa ka cikin masu sauka bana bata sauke ba amma a sauke da ita saboda dubu uku to ya zai ga daidai ko amma a koya wa ɗa ƙur'anin a koya masa addinin ka je kan ma sauke daga bango zuwa bango duk inda ka kowa maka tafi da shi ya iya shi ne riba amma ya zo ya yi sauka kuma bayan ya yi sauka kun ce to kuma sauran hada ta buya kuma kun yi bikin naɗa shi kuma ku zo ku ce zai zo cuya sai ku nemi wani ya haddace mu shi dai kun zo kun nuna shi an bashi mukami an kaza kaza yake kama ya tafiya ai saukakke ne nan yaron da ya kashe babansa ya kashe babansa ya kashe yan uwansa da wani malami zo yake cewa shine abin da ake cewa a kula tarbiyyar yaya ta addini sai ga wata yar uwar shi yaran yar uwar baban yaron tana cewa yaron nan fa saukakke ne a da cewa ba su yi masa tarbiyya ba saukakke ne yi wannan tsiyar ina saukewa sauke qur'anin ya to saboda haka sai mun sauya ɗauki abubuwa na gaskiya mu dauki abubuwa na amana mu dauki abubuwa da cikin kunya da karramawa da martaba da abubuwan da suke kama da to sai mu ga abubuwan mu sun tafi daidai saboda haka anan Allah subhanahu wataala yake gaya mana ya wato anin kama mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna da sanya musu fari da karancin abubuwan amfani na yau da kullun dan su wa'azantu dan su gargadu su bar tsiyatakun da suke su koma zuwa ga ayyuka na kware su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to ko mu yanzu muka yadda imu imu ɗaiɗai kun za mu kwatanta gaskiya a duk abin da muke za mu riƙe amana a duk abin da za mu kwatanta adalci a duk abin da za mu ba abin da yake tabbatacce daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za mu ga sauyi cikin ɗan kankanin lokaci amma in ba haka muka ban za a canza gwamnati dubu to ba za a rasa masu kuka ba in wasu ba su karu ba to za ka tarar ba su ragu ba ma su sai an koma zuwa ga Allah Allah ya sa dace sai abin da wannan aya take ko da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu salo da tsari irin na Allah subhanahu wata'ala na kama bayin da wato ainihin suka saba masa da abubuwa na tsanani don hakan ya zama wa'azi gare su su tuba zuwa gare shi wannan wani tsari ne na ubangiji da yake tafiyar da bayansa da ya ga sun sauka da kan layi sai ya saito su da sa a cikin kunci da sun shiga kunci sai zaka ce to ai ba mai maganin wannan kuncin sai fa wanda ya mu ya iya da mu yake da waɗannan abubuwan da su yake ba mu to bar mu maza mu koma gurinsa to haka shine abin da su ma iyaye da suke tarbiyanta 'ya'ya suke kwaikwaya idan ɗanka da kake ƙoƙarin sashi kan hanya kake ƙoƙarin masa abubuwa masu daɗi da wasu sauransu sai ya kangare sai ga an ɗau bulala jikinsa ya gama ruɗu-ruɗu me yasa saboda ya dawo ya bi wancan hanyar da da yake wancan hanyar ko gwada masa bulala ba ba amma zuga shi jikinsa ya gaya masa ko amma ba dan ba a san sa bane saboda ya kyautata ya inganta to wani abin shi ma yanzu kokari ake a raba mu da shi a zo mana da irin tsarin da idan kai wa ɗanka faɗa ya je ɗauko maka police ka kuntata masa ka hana shi sakewa ka hana shi rawar gaban hansu ko shi ne za ake so a yi makarantu ba ka isa kai horo ga yaro ba sai a ce to ka shiga taitayin kamalan wani sai dai ka bar shi kawai duk abin da ya shi ke shi shafafe ne da mai a gidansu ma ba a dukansu saboda kama ba za ka dake shi amma kuma babansa bai da karatun zai bashi kai da kai iyan nan kai za ka shi kuma haka za ka bashi yadda ake so ba yadda kake so ko shi kuma karatun baya samuwa da hutu baya samuwa da jin daɗi da holewa tunda manzan ma da aka ba shi aya biyar sai da mala'ika ya cikume shi ice ya kama shi tuya sannan ce da shi ikra ice kani ban iya karatu ba ya kuma kama shi danke shi ce na tuya a danke wanda ya ce ikra ce masa ban iya karatu ba fa sai a karo na uku ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai na fada abin da ya faɗa har zuwa aya biyar ya dawo yana kyarma ya cuya daga aya biyar da ya samu to ka za a baka ƙur'ani duka amma ka alakuci mahanci ka a maka tsawa ko zai yiwu ba za a ga daidai ba ba za a ga daidai ba to haka yake tunda a tarbiyar ma da ake baka ba ta karatun ba ba ta masanin addinin ba ana dukanka to sai wannan an da ke ka sai zama laifi a abinda ake so su waɗanda suke wannan horon a nusar da su cewar akwai tsarin horo a musulunci akwai horon ladabtarwa ba horon ɗaukan fansa da sai na rama ba a akwai tsari na horon da musulunci ya shimfiɗa a shi in kuskurewa malamin ya ce to shi ma yi ba mala'ika ba ne yana iya kuskure za ce a to a guri kaza a guri kaza kayi ba daidai ba a tsarin tarbiyya na koyarwa da kuma ladabtarwa kaza ya kamata kai ba kaza ba sai a haɗu tare sai aka yi ga cimma to irin wannan duk sai an kula da su wannan amfanin muke faɗo su a cikin tafsirin ba sa ciki amma dai abin da suke da alaka da shi ne kai tsaye ko muke rayuwa cikin sayo da kullum da wani ya faru da ni duka dududu bai fi sati zuwa sati biyu ba ba ma ni ne dukan ba malami ne daga cikin malaman makarantar da nake jagoranta ya dukan uwarsa ta zo tana kashe di malamin nan fa shiga taitayinsa ta zo ta gaya min na ce to kuma ni abin da ke ga za a yi da ke makociya ce bai kamata mu saba da makoci ba tunda ba a san ranar karewa zaman ba yanzu abin da za a yi haƙura za a yi da karatun yaron nan saboda kan mu saba sai a sallame shi sai a samu wata makaranta a sashi da ba a horo sai ya yi a can ya zan faɗa mata kuma wannan maganar sai a haka ya kamata a yi sannan kuma shi malamin wannan ba zan iya haƙura da shi ba saboda yaro ɗaya ina kula da yaro kusan hamsin a ce a rasa na hamsin ɗin sun su iyayen ba su zo sun kawo ƙara ba sun haƙura ana ji kuma suna zuwa suna cewa kai gaskiya suna jin daɗa abin da yake to kuma duk da ba dukan ne ba ya yaran su ba suka haƙura to na kina ki haƙuri za ka tun daga nan ba ta sake zuwa ba fa kuma ta ce karatu ko za ka kore sai ka kora so uku sannan zan ɗauke maka shi kama da an bata haka za a tafi to dole irin waɗannan abubuwan sai mun koye su ta ce mata da ba don ke mace bace suna buɗe miki bana kin ga taban bulala ta malamin da kuwa manka kuma shi bisa kuskure mai saboda a lokacin su da suke haddatar da mu ƙur'ani da shi da babansa ne ka iya hadda a gurinsa ka iya ya gurin babansa na yi da safa a gurinsa ba ta kwari ba ta ci gaba da dandakawa zuwa da yamma ne a gurin babansa ya ce a wanki ta yi kyau shi bai san mun yi haka da babansa shi abin da ya sani da safe ya ce ka a wanke yanzu kuma da yamma ya gana wanke wannan kuskuren bai tambaya baya na ce ka wanke ka wanke masa bayanin a na kuma yi a gurin babanka ya gamsu da haddar ya ce in wanke sai tafka kawai ƙarshe sai da rika zuwa makaranta ba riga a ciki saboda gurin duka to in yanzu ne za a yi amma ka zo kana karatun sa ce ka masha Allah tabarakallah ko ba haka ka same shi ba to amma duk waɗannan abubuwan ne muke duk mu zubar da su kuma shi babanmu yake cewa aka ce to ana yaran ai ka saba masa makaranta yace sai dan ba ni na haife shi amma haka zai yi haka karatu yake Allah ya ji kansa da rahama to waɗannan abubuwan duk sai muna sawo su cikin al'amuran mu za mu ga daidai amma in muka yaki ce waɗannan duk muka ce ba haka ba to za mu ta tafiya ba za mu ga daidai ka ba za ka yi mafaɗa ba sai dai shi ya maka haka al'amura sun juya ku sai abin wannan ayat take ba wacce wato bayan wannan kai malamai suke cewa as-sinin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wannan aya da muka karanta abinda ake nufi da sinin shine fari larabawa tsarin su ne haka in sun ce as-sinin suna nufin wato shiga cikin halin kuncin rayuwa saboda karancin ruwan sama abinci ya yanke ba kayan marmari ba kaza ba kaza ba shi ake cewa su ne sannan ba haka malamai suke cewar aya tana da faɗakar da al'umma cewar su rika zama masu lura a dangane da alamomi da Allah yake wanzarwa a ban ƙasa na nuna yayi fushi a shiga taitai tunda an ce ubangiji su wata ala kamar da ya faɗa ya jarrabe su ya kama su ya azabtar da su da fari me yasa dan su wa'azin ashe idan mun ga fari ya faru kama ce kai ai an fuskanci dama tun daga sararin samaniya yanayinsa yana nuna ruwan kaɗan zai zo don mu tafi akan wannan tsarin ba mamu ba ne ba laifin ba ruwan mu mamu a to bai kamata mu zama ka ya kamata mu rika lura da abubuwan da Allah yake yi a ban ƙasa me yake yi in an mabba daidai ba irin su kisfewar wata kada ka ruɗa cewa a ai dama an fuskanci in dai rana ta tafi guri kaza wata ta tafi guri kaza aka samu kaza za a sami to shi ya ce Allah ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewar Allah yana kisfar da wata ko rana dan wato ainihin an karar da bayansa su daina sabo jan kunne an fahimta ko to duk wannan abubuwan da Allah yake sai muna kai hankalin mu zuwa gare su muna fahimta su haka sannan za mu ga daidai bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون masha Allah ma'anar wannan aya a tattace Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idza Hassanatu hasanatu ƙalula lana haɗi idan kyakkyawan yanayi ya afku ya zo ga fir'auna da jama'arsa suka samu kansu a halin yalwa da walwala ta rayuwa ƙalu sai su ce lana hadhi ai mun cancanci wannan yanayi eh, wannan yanayi ya dace da mu Allah ya ce wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma wani mummunan yanayi ya faru da su suka samu kansu a cikin halin fari da kuncin rayuwa abin da zai muna na musu irka faruwa da su imma na rashin lafiya imma na rashin abinci da sauran abubuwan da suka kama da haka Allah yake cewa ya tsayyaru bi Musa wa mamma'a sai su canfa annabi Musa da muminan da ke tare da shi ta ba wani ya ja mana wannan rashin ruwan ba da shiga kuncin nan da ake ciki sa annabi musan nan ne da suka zo da sabon addini sai su suka kama wannan tsaya ta yanzu ga yana abinci ba a samu ruwa ya yanki kaza ya yi kaza rashin lafiya ta yawa da da mina zaune kalau ba su komai ya ji sau da ka sai su canfa annabi musa da muminan da suke tare da annabi musa sau da haka su ba matsala su masu matsala Sa'an nan Musa ne da waɗanda suke tare da shi bayan haka sai Allah yake cewa ala inna ma ta’iruhun inda Allah ku saurara ku ji haƙiƙa camfinsu da suke yi na abin da yake faruwa da su na ƙunci ko kuma na alkhairi su ce wannan sun cancance shi ya dace da su to su sani wannan daga Allah ne subhanahu wata'ala shi ne ike saukar da fari kuma shi yake saukar da ruwan sama shi yake kawo yayya daga fari shi ne yake yalwata wa bayi Allah ya ce walakin na aktharahum laye alamun amma mafi yawancinsu ba su da masaniyar wannan hakika ba su da masaniyar wannan tabbas na yadda al'amura suke a gurin Allah su bane wata'ala saboda haka da tafiyar ni'ima da wanzuwarta iko ne na Allah subhanahu wata'ala ba wani bawa ba ne za a ce a wani ne ba wani ba. wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai a ƙarƙashin wannan a ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce faiza iza tun hasanatun ƙalula lana haɗi, har zuwa ƙarshen ayar malamai suke cewa wannan aya tana da ayo akwai ayoyi alqur'ani masu yawa makamanta da ita masu ɗauke da irin saƙon da take ɗauke da shi Allah yana gaya mana cikin suratun namli aya ta arba'in da bakwai ike faɗar abin da ya wakana ya faru tsakanin annabi salih da jama'arsa Allah yake cewa ƙalu ƙalu tsayyar na bika wa bi ma'ak suka ce kai salu mu fa mun canfa ka da kai da waɗanda suke tare da kai ɗinnan suka yi imani da kai ƙala ta'irukum inda Allah yace canfin ku na wajen Allah abin da yake afkuwa na kuga sauyi na rayuwa mai kyau ko kuga sauyi na mara daɗi Allah ke jujjuya al'amuransa sakamakon abin da bayi suke kai in sun zama akan abin da yake so wato yalwata musu in sun zama akan abin da ba shi yake so ba ya ƙuntata musu don su dawo kan hanya madaidaici wannan shine tsarin da ubangiji yake kai bal qaumun tuftanun a ko fa mutane da ake jarraba ku rayuwar nan ta duniya Allah ya faɗa ce wanda ya samar da bayi Allah zai khalaqal mauta wal hayata ku. dan ya jarraba bayi ne zaman duniya gaba ɗaya jarraba ce ku dai kuna cikin wanda ake jarraba wannan ma jarraba ce Allah ya tsoro muku amma kun kasa fahimta kun ce ni da wanda suke bai da ni mu muka jawo muku to banda wannan kuma har wa yau Allah subhanahu wata'ala ina bayani akan manzannin da ya ambata cikin surati yasin cewar mutanensu da suka zo musu da sakonni mana wanda annabawan da manzannin suka kawo saƙonni gurinsu ƙalo inna ta tsayyar na biku sai waɗannan mutane suka ce mu fa mun canfa ku ko da kuke cewa annabawan Allah ne din la in lam tantahu kai in ba ku daina gaya mana wannan abin da kuke faɗa ba in ba ku daina zuwa da bayanin nan na cewar wannan shine za a yi shine bauta Allah ba in ba shi aka yi ba za a samu fita da tsira ba lanarjumannakum tabbas za mu wato ainihin jajjefe ku wala ya masannakun minna azabun alim za kuma ku fuskanci azaba mai tsanani daga wajen ƙalu tsa'irukum ma'aku suka ce canfin kuna tare da ku a in zukirtu don kawai an muku gargaɗi don kawai an muku wa'azi sai zama abin fada sai kuma ya zama abin canfi to abin da kuke na ba daidai ba na kin karɓar gaske nan shi yasa Allah ya jefa ku cikin halin da kuke ciki ku ina gurin ku ko ne waɗanda ya kamata a canfa ba mu ba to banda wannan aya ta wato 17 da 18 da 19 cikin surat yasin har waye in ka koma ga abin da ya faru ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da arnan lokacinsa Allah yana gaya mana cikin suratul nisa aya ta 78 yake cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan kyakkyawan yanayi ya samu wato qurayshawa arnan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai su ce wannan yanayi da muka samu kanmu daga cikin sa garaba ce baiwa ce martabawa ce daga Allah wa in tusibhum sayyi'atun in kuma suka samu mummunan yanayi suka samu kansu a hali mai wahala suka samu kansu a tsaka mai wuya ya ƙulu hadhihi min indi su ce wannan ba wani bai ja mana muhammadu ne kai ne ka ja mana wani abin muke ciki da mutanen da da ba ku ba ma jin wannan abu mu tafi mai kasuwancin mu a sham mu je mai kasuwancin mu a yaman mu zo lafiya lau komai amma su ga shi yanzu kun zo kun hargitsa mana abubuwa qul kullum min indillah Allah ya ce musu kace duka daga Allah suke ko a ga daidai a samu wato ainihin walwala ko a ji kunci ubangiji ne yake tsara haka in an bi shi yalwata in an saba wato kuntata fama li haula kaduna la yakaduna na haditha Allah ya ce wai me ya samu waɗannan mutane da ba sa iya gane zance da ba sa iya gane magana to banda wannan kuma da Allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna ma ta'iruhum Allah a ayar da muke tsaka da bayani akan ta wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa abinda ake nufi a nan su da suke dangantawa ga annabi Musa ba san inda ya kamata su danganta abin da yake faruwa da su ba a wannan Allah ne subhanahu wata'ala shi yake zuwa da alkhairi ga bayinsa in yaso kuma shi yake jarraba su da sharri a san da yaso wasu malamai kuma suka ce da aka ce wato ainihin haka ala inna ma ta'iruhum inda Allah abinda ake nufi abinda suke samun kansu a ciki na kuncin rayuwa abu ne da yake komawa ga Allah bisa sanadin sun kafirce wa Allah bisa sanadin sun saba wa Allah to shi da yake sanin masu yi masa biyayya da masu saba masa masu yi masa biyayya ina yalwata musu masu saba masa yana kuntata musu kenan sanadin abin a tare da kuke ku kuka yi laifin da Allah ya kuntata muku isa ku a cikin hali mawuyaci domin abin da bawa yake na laifi da sabo shine babban abin canfawa daga abin da yake faruwa da shi domin shi yake jawo bayan samu kansu a tsaka mai wuya duniya da lahira Allah ya tsare mu bayan haka sai abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa babu wani abin canfawa game da bawa dangane da kuncin rayuwa da yake samun kansa a ciki ko fari ko kuma rashin lafiya marasa kan gado face saba wa Allah da ƙin bin dokokinsa in ka bi Allah ka bi dokokinsa duk abin da ya fi ƙarfinka Allah zai maganta ma shi duk abin da ya gagara Allah zai kawutan ma da shi laha ya ja Allah ko مخرجا sannan bayan haka kuma malamai suke cewa jahilci shine babban sababi babban dalili na wato fadawa kafirci da kuma fadawa sabo da kuma toga cewa akan haka da kuma lalata ɗabi'u da kyawawan halaye na mutane yanayin kasancewar fir'auna da jama'arsa suna kan kafirci da sabo ya sa ba su da tarbiyya suna duba mutane na kwarai suna canfa su halayya ta lalace a karka canfa wani abu ba shi yawo karka cewa wani kuma ya zama mana ruwan dara fa kuma kuma jahilcin ne jawo yanzu ba wani abu da zai faru da wani na ya tashi ya ji ciwon kai ba kakkautawa sai ce yadda aka yi wancan mai ya ci ko a tafi gidanta a ji a ɗuɗɗura ashirin. a ɗauki abin duka ce in baki sake shi ba ke ma za ki ga ta kanki yanzu sai kuma ka ji an sai kuma kotu sai police station sai kuma su zo suna ba da hakuri ai su ba haka suke nufi ba wannan ma wanda ya je yaro ne da kuruciya tare da shi kuma zaga shi aka aka ce in ba kai ka je ba wanda zai iya wannan abu ko to an tacce duk abu jahilci ya sa ba wani abu da zai faru da kai daga Allah ka yadda Allah ne ya dora maka jifan ka aka sa hannu aka yanzu haddasa kafa ma <laughs> Allah so yake to zaka jahilci ina kai mutane ya faru isa mutum kafirci isa mutum sabo ilalata mutum halayya da dabi'u Allah ya tsare mu wannan shine gurgurda abin da ya sauka a karatun mu ne abin da muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tutuban harshe Allah ya yafe wa alaikum salam eh akwai lokaci mai tsawo na abin da ya shafi kana magana sanda aka riga aka yi maganar matsafa da suka zo suka gwada tsafinsu annabi musa ya saki wato ainihin sanda ta bi ta kai ya zamanto cewar sun ba da gaskiya da shi to yanzu tafiya ta fara rabawa annabi musa na da jama'a fir'auna na da jama'a na annabi musa masu rauni ne ga karanci ga kuma rashin mulki a hannu bangaren fir'auna masu sarauta da ƙarfi da mulki da yawa sau da ake hada da barazana da matakai masu tsauri waɗannan abubuwan da aka farfada galibi ba abin za a yi shi bane yanzu tunda sai da aka zo aka ce da shi yanzu haka za ka bar annabi musa da wanda suka ba da gaskiya da shi sun bakka sun ba allolinka ko haka ma'ana an dan samu wani gudanawar abubuwa saboda a lokacin annabi musa taɓa shi kuma ya fara zama sai da baya da baya sau tun da ya ka zo aka yi wannan gangami ikunyata jama'a za a ce haka to kun gan ba mishi a hankali ba fa abin nan ba zai zo mana farar da ba zai mana ta daɗi ba to akwai wannan tsoron na adiran musu farar da garaji kuma amma ana barazana kuma ana gwada za a cutar da cutarwar ma kuma tana yiwa ana yin wata to amma a haka a haka haka tsarin Allah yake har wato gaskiya ce ƙarfi ta burin ƙasa kuma ya zama ba za ka iya ja da ita eh, Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk